Irmiya Sura talatin da tara Faɗuwar Urushalima Ga yadda aka ci Urushalima a shekara ta tara ta zarekiya sarkin Yahuda, a wata na goma, Nebuchadnezzar sarkin Babilon ya fita yaƙi da Urushalima da dukan sojojinsa, ya kuma yi mata ƙawanya a rana ta tara ga watan huɗu a shekara ta goma sha ɗaya ta mulkin zarekiya, sai aka huda katanga Sa'an nan dukan fadawan sarkin Babilon suka shiga suka zazzauna a ƙofar tsakiya, wato, Nergal Sharezer na Nebo, Sarkikim, wani babban hafsa, Nergal Sharezer, bafade mai girma da dukan sauran fadawan sarkin Babilon, sa'ad da Zedekiya sarkin Yahuda da dukan sojoji suka gansu sai suka gudu suka bar birnin da dare ta hanyar lambun sarki ta ƙofar da take tsakanin katanga biyu, suka nufi waje Araba, amma sojojin Babiloniyawa suka bi su, suka cinwa Zedekiya a filayen Yeriko, suka kama shi, suka kai shi wurin Nebukadnezzar a Ribla, a ƙasar Hamat, inda aka yanke masa hukunci. A can Ribla sarkin Babilon ya kashe ’ya'yan Zedekiya a idanunsa, aka kuma kashe dukan manyan mutanen Yahuda, sa'an nan ya ƙwaƙule idon Zedekiya, ya kuma buga masa ƙuƙumi ya kai shi Babilon, sai Babiloniyawa suka cinna wa fadar da kuma gidajen mutane wuta, suka farfasa katangar Urushalima. Nebuzaradan, shugaban matsaran sarki, ya kwashi mutane da suka rage a birnin zuwa zaman bauta a Babilon, tare da waɗanda suka riga suka tafi wurinsa da kuma sauran mutanen, amma Nebuzaradan, shugaban matsaran, ya bar waɗansu matalauta a ƙasar Yahuda, su da ba su da komi, a lokacin kuwa ya ba su gonakin inabi da kuma filaye. To, fa, Nebukadnezzar sarkin Babilon ya ba da wannan umarni game da Irimiya ta wurin Buzaradan, shugaban matsaran sarki cewa, Ka ɗauke shi, ka lura da shi da kyau, kada ka yi masa wani mugun abu, amma ka yi masa dukan abin da yake so. Saboda haka, na Buzaradan shugaban matsara Nebushazban babban hafsa, nagar Sharezer bafade mai girma da sauran hafsoshin sarkin Babilon suka aika aka kawo irimiya daga filin matsarar, suka miƙa shi ga Gedaliya ɗan Ahikam, ɗan Shafan, don ya kai shi gidansa, saboda haka ya zauna a can a cikin mutanensa. Yayin da aka kulle irimiya a sansanin matsara, maganar Ubangiji ta zo masa cewa, Tafi Ka faɗa wa Ebed Melek mutumin Kush, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ina gab da cika maganata a kan wannan birni ta wurin masifa, ba wadata ba, a lokacin za ta cika a idanunka, amma zan kubatar da kai a wannan rana, in ji Ubangiji, ba zan ba da kai ga waɗanda kake tsoronsu ba, zan cece ka ba za ka mutu ta wurin takobi ba amma za ka tsira da ranka, domin ka dogara gare ni, in ji Ubangiji.